goma da arba'in hijiriya kuma yau muna sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu sha tara miladiya a wannan majalisi namu da muke yi na tafsirin alkur'ani mai girma karo na biyu tare da mata a wannan masallaci na alkulafa'ur rashidun da ke kan titin alfalla a unguwar agege a jihar lagos kudu maso yammacin najeriya wannan shine darasinmu na bakwai a cikin suratu saba'i wanda mun kai aya ta 23 ko? na'am mun kai aya ta 24 insha Allah za mu tashi aya ta gabanta na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم الله يتي قل كغايا مس يا رسول الله صلى الله عليه وعليه وعلى آله وسلم لا تسألون عما أجرمنا ba za a tambaye ku ba amma ajiramna game da abin da muka yi na kuskure ko na laifi ranar gobe alkiyama wala nus'alu mu ma kuma ba za a tambaye mu amma kuntum ta'amaluna game da abin da kuka kasance kuna aikatawa ba sai dai kowa Allah subhanahu wata'ala zai tambaye shi abin da ya aikata ne na aiki ba wata rai da za ta ɗauki nauyin wata rai idan har ibadanmu da muke yi da yi wa Allah ɗa'a da muke yi laifi ne to ba za a tambaye ku game da wannan ba ba ku da ba ruwanku a kai mu ma kuma in dai shirman da kuke yi da shirbici kuskure ne ku kaɗai za ku sha azaba da haka abinda mazala sama yake nufi a nan ba ni ba ku tunda dai na nuna muku gaskiya na kuma nusar da ku na shiryar da ku kuma ya gaya musu cewa wa inna aure ya kuma la'ada hudan aufi zalalin mubin don haka yanzu da abin da kuka yi aka yi muku azaba akan kan samu dai ba ruwan kamar yadda Allah ya faɗa a cikin surat Yunus wa in kadzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum una mimma a'malu wa ana bari un mimma Amaluna. ka gaya musu cewa in sun karyata ka in ka kira wasu suka da, to ka gaya musu ka ce to ayyukan da na yi na lada dama ni za su amfana ba ku za su amfana ba kuma abubuwan da kuka yi na sako kanku zai koma ba kaina zai koma ba ku je can ba ruwanku da abin da na kasance ina aikatawa ne ma ba ruwana da abin da kuka kasance kuna aikatawa shi yasa ubangiji subhanahu wataala nan ya yi amfani da kalmar al'amalu da aljarima idan aka ce aljarima ana nufin crime laifi kenan laifi sai Allah yake cewa kulla tus'aluna amma ajramna saboda shi makiyinka ko opponent dinka wanda kuke bugawa da shi kullum ana so ka dinga kula da shi ka yi amfani da kalmomin da ka san cewa a sanadiyarsu ba za a tashi taron ba sai ka zama very selective wajen amfani da kalmomi a ko da rikici kuka yi da mutum kake so ku yi sulhu ko ka san kai ne da gaskiya to ka dinga ba wa kanka rashin gaskiya a bisa babin kankan da kai ba a babin wacewa kai ne ke da rashin gaskiya ba kaga anan sai Allah ya amfani da kalmar jarima tunda su a ganin su abinda muke yi ba daidai muke ba to kenan wannan abinda kuke zato na ba daidai din ba ai Allah ba zai kama ku da shi ba mu Allah zai kama su kuma ba a ce musu ba daidai ba zai aka ce su kuma aiki wala amma wala nusalu amma kuntum da a ce manzo Allah ya ce musu wala tusaluna amma wala nusalu amma kuntum tujrimuna su ma aka yi amfani da same word ta, ta, offense laifi to da watakila sai su ajiye topic din da ake magana da shi sai su ce manzan Allah ya zage su amma sai ba a zage su ba in ma zagin ne to mun zagi kanmu mun ji abinda kuke cewa mun yi laifi ne to ai laifin kanmu zai kare ku kuma abinda kuke aikatawa ba mu ce abinda kuke yi na laifi ba amma aka koma magana ta gaskiya su ne masu laifi قل gaya مس ya رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم يجمع بيننا ربنا ubangijin mu zai haɗa tsakanin a filin tashin alƙiyama ranar hisabi ko an kuma yi musu wa'azin alkiyama da suka karyata ko summa yaftahu bainana sannan Allah yayi hukunci tsakanin mu bil haƙƙi da gaskiya da adalci wa huwa fattahu domin Allah shine mai buɗe ƙofa ta hukunci wanda yake yin hukunci da a bisa daidai wanda ya san al'amura da hakikanin yadda al'amura suke gudana al'alimu masani wanda yake da mamman sani kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratun rum wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraquna fa amma alladhina amanu wa 'amilus salihati fahum fi rawdatin yuhbarun wa amma alladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil 'adhabi muhdaruna Allah ya ce kuma ka gaya musu ranar da za a tashi alkiyama a aya ta goma sha hudu kenan a cikin suratun rum sura ta talatin aya ta goma sha hudu za a tashi alkiyama a wannan rana mutane za a raba su kaso kaso wayanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari Allah ya samu a cikinsu wayannan za a sa su a cikin wani wata fadama shine ra'uza wani wuri mai ni'ima da tsatse dausayi mai daɗin zama yi hubaru na 'yan matan aljanna su zai ta yi musu waƙa ana musu kiɗa suna jin daɗi shi yasa aka haramta jin kiɗa a duniya don an je lahira za a ji na gaske wanda kuma ya shagala da jinsa a duniya to ba zai ji shi a lahira ba na za a dinga musu waƙa irin ta tsuntsun nan da ake ce masa birbiro ana musu kiɗa suna jin daɗi kamar da yawa daga cikin malamai suka faɗa wa amma lazina kafaru amma kafirai wanda suka kafirta wa kazzabu kuma suka mutu akan kafirci wa kazzabu bi ayatina suka yi ƙaryata ayoyinmu wa liqa'il akhirati kuma basu yadda za a zo a haɗu ranar lahira irin wannan haduwar ba fa ulaika fil azabi muhdaruna wayannan Allah zai bijiro da su akan azaba kuma a azabtar da su sannan sai Allah ya kalubalance su yace kul ka gaya musu ya rasulullahi aruni allazina alhaqtum bihi shuraka wai ma tukunna ku nuna min wa'anda kuke bauta wa ɗin koma bayan Allah ina bokayen naku da kuke zuwa kuke miƙa dogaran ku zuwa gare su ina aljanu ina yan lisuwa ina inna uwasu ina malam alhaji ina rauhani Rauƙa ya ilu ina Hamƙa ya ilu ina damdama ya ilu ina wane da wane da wane da wane ina malam gobe da nisa ina shehu wane da kuka riƙa? ina duwatsu ina shanu ina wanda yake bautawa wani abin ma da ba a san ma ana bauta masa ba ira rana ina waɗanda suke bautawa yesu almasihu annabi isa sun ce shine ubangijinsu ina waɗanda suke bautawa mala'iku ina waɗanda suke bautawa shehuwana da shehuwana da shehuwana da shehuwani duk suna ina su zo ba shehun nan ba tunda yawanci su a mala'iku ba su suka ce abauta musu ba annabi isa ba shi ya ce bauta musu ba wasu daga cikin malaman ba su suka buɗe ƙofar abauta musu ba duk da wasu su ne suka sa abauta musu sai allah ce ka gaya musu to wai ku nuna mini abubuwan da kuka rika a matsayin allah kuke haɗa su da allah wannan object ɗin da kuke bautawa ku nuna musu in ya so mu da abubuwan da Allah yake baka su ma sun iya yi kalla ubangiji subhanahu wataala ya ce ina Har ya suke ba za su iya ba amma sun kawo din ba za su ci nasara ba za ka ga wayancan wayanda suke bautawa din in mutane na gari ne ma ba ruwansu da su in kuma dutse ne to yaushe za a bautawa dutse mai dutse zai iya maka me akuya ba ta banyi kanta ba bare ta banyi uwarta mai dutse yayi wa kansa ballantana yayi wa wani kuma bal huwa Allahu al bari dai abin bauta wanda ya isa a bauta masa wanda aka faɗi sunayensa da sifofinsa zaka ga shi kaɗai ne ya isa shine Allah Al'azizu wandara wanda ya gagari kowa mabuwayi in an ce ya buwaya shine shine sagabanka inda kake so duk abin da ya ga dama shi zai yi in ya ga damar damkan mutum in duniya za ta taru wallahi sai dai ta kalle shi in Allah ya ce sai kai sai kayi to wallahi sai kai din sai kayi duk wani kulle-kulle da wani bala'i da wani iyayi bai isa ya hana wanda Allah ya ce yayi yayi ba mazala sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisi kudisi Allah yana cewa an law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da za a ce mutane da aljanu na farko da na ƙarshe za su taru ala an yanfa'uka bi shay'in mutane su haɗu su ce mu haɗu musawa ne abu kaza lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka wallahi ba za su amfanar da kai ko ba sai abinda Allah ya rubuta zai faru a gare ka wa in ishtama'u da za su taru gaba daya ala an yadurruka bi shay'in akan su cutar da kai lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk ba za su cutar da kai ba sai abinda Allah ya rubuta dama zai faru a gare ka ashe me yake faruwa kenan abinda Allah ya ga dama yake so to ashe in kana son abin wa za ka roƙa mai abin sai ka je ka roƙi allan da haka idan bala'i ya maka yawa wa za ka kira allah idan kana neman daɗi da jin daɗin rayuwa wa za ka kira allah in wani yana da wani abu da zai iya maka to kafin ka tafi wajensa tafi wurin mai shi mai abin da yake hannunsa yi sulhu da allah tukuna tashi ka roƙi Allah ka ce ya Allah kai ne mai kowa mai komai ina son abu kaza a wurin wani kuma Allah ka sani bai haramta in nemi wannan abun a wajensa ko ya kamata ma in nema a wurinsa ko ya waje ba in nema a wurinsa Allah ina so kai kai shi kai kai abun Allah ka bani ko ta hanyarsa ko ta wata hanyar da ka fi ni sani tashi ka tafi ka nufe shi ka gani in dai da gaske allan ka roƙa kuma lokacin da kake roƙon allan ka ji cewa allan zai maka wallahi shi wannan bai isa ya hana ka ba sai dai faɗin allan ya ga dama ya maka allancin mai allancin ne a ya san aiwa na abin ba zai amfani ka ba amma aka baka ɗan takaitaccen lokaci ne to ai ga wani can wanda shi zai fi amfana ka sai ya dakatar da wannan to amma sai ya sa assessment ɗin jarabawa taka ne. ka haƙura da wannan jin haushin baka samu ɗin ba da ka haƙura sai a ce to ka ci sikirin a baka wancan wataƙila gobe kuma wannan ɗin shi zai dawo ya nema a wajenka shi ne ma'anar wahuwal fattahul ali a ƙul aruniyar yallazi na alhattun bihi shuraka kalla bal huwa allahul azizu alhakim al'azizu muka ce shi ne mabuwayi wanda sai abin da ya so ake yadda ya dama haka za a sha ko an ƙi ko an so alhakimu kuma ƙwararre gwani wanda duk abin da ya shi ne daidai babu kuskure a cikin yin Allah subhanahu wa ta'ala to don haka a nan kaga kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙalubalance su kuma dama kamar yadda ya faɗa a farko ya ce kulman yarzuqukum minas samawati wal ardi gaya musu waye yake azarta ku daga sammai da ƙasai wannan shine kan izifi na 20 na 41 kafa na a 38 kenan in ka taho daga sama kulman yanzu yarzuqukum ba <clears throat> daga shi sai wa qad wassalna sai wala tujadilu in kuma ka taho daga ƙasa da ka zo tujadilu yi izu 20 da ka je wala qad wassalna lahumul ka yi 21 da ka zo kulman yarzuku ka yi 22 in ka ɗauko karatu daga ƙasa ke amma inda kamar mu saukar da muke ta allo a asalin kasashen hausawa ai kaga daga ƙasa muke faruwa mai sama ko to da ka zo kulman yanzu hukum sai a ce alhamdulillah a maka sadaka ka shigo izu na 22 wa ma arsalnaka wa to na walakin akthara nasi la ya'lamun bayan Allah subhanahu wataala ya gaya musu cewa Allah shine mai kowa mai komai kuma shi kadai yake yin abin da ya ga dama yadda ya so to sai Allah ya ce ka gaya musu bayan an tabbatar da tauhidi to sai kuma batun annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ai ba mu aiko ka ba sai dan ka zama bashiran wa nadhiran wato mai kiran mutane ta hanyar lasa musu zuma a baka da gwada musu irin alherin da yake cikin biyayya ga Allah da manza Allah sama da irin aljannar da wanda ya bi Allah zai samu da irin kwanciya hankali da nutsuwa da mumini yake samu kuma wani ziran ka yi gargadi da irin bala'i da wahalar da take jiran wanda ya saba wa Allah wahalar mutuwa wahalar kwanciyar kabari wahalar tashi wahalar hisabi wahalar tsallake siradi wahalar karɓar littafi da hannun hagu wahalar auna ayyuka wahalar shiga wuta to duk manzan Allah kuma ya yi wannan bayanin duk abinda manzan Allah sun bai dora mu a kansa ba to ba halaka ne. in kuma alheri ne a manzan Allah bai gwada mana yadda mu so mu nemi alheri ba to ba alheri bane da a zahiri mun gan shi alheri ne muddin yana da alaƙa da addini sallallahu alaihi wasallam to Allah ya aiko ka domin ka zama haka linnasi ka fatan linnasi ga mutane baki ɗayansu farinsu da bakinsu balarabansu da wanda ba balarabe ba na da da na yanzu kuma duk wanda ya rayu a cikin wannan al'umma idan bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ba in dai saƙon ya isa zuwa gare shi maza Allah sallallahu alaihi yake cewa la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun ba wani wanda yake da'awar shi ba yahudi ne a wannan al'umma ko wanda yake da'awar kiristanci ya ji labari na ya ji labarin sako na kuma bai yi imani da ni ba sai Allah ya danna shi a cikin wuta maza Allah sallallahu alaihi yake cewa law kana Isa hayyan ko annabi Isa in yana da rai ma wasi'ahu illa tibai ba abinda zai yi sai dai ya bi ni da haka manzala sama ya shafe sakon duk wani annabi da ya zo kafin sa shine annabin mutane da aljanu shine annabin kowa da kowa bayan shi kuma ba wani mutum da Allah ya ɗora wa mutum da aljan da kowa da kowa bin sa a zo a ce mana wani shehun mutum shehun aljan shehun bishiyoyi da tsuntsaye to ya gama garinsu ma ba kowa ne ke bin sa ba kuma a kallon daga wajen garinsu saboda haka dole ne mutum ya yadda da wannan kamar yadda Allah ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasul rasulullahi sai kuma tabarakal ladzi nazzala al da yawa ma naka illa rahmatan wannan duka ayoyin da ta cikin suratu da ta cikin suratul a'rafi ayata sura ta 7 ayata 157 da ta cikin suratul furqan sura ta 25 kenan ayata ɗaya? 1 da kuma wacce makarantar ta cikin suratu al-anbiya ka cikin suratul mu'minun ko a suratul anbiya'i Eh, yau wato ita ma duka wa'annan ayoyin suna mana nuni akan cewa annabi sallama an aiko shi zuwa ga al'umma baki daya aikensa is universal amma sakamakon rabuwa annaba kowane annabi iya al'ummarsa ake aiko shi sai Allah ji karabi Usman Baba yake cewa <clears throat> kowane manzo duk sirrinsa an aiko shi iya jama'arsa ga 'yan tsirari zai yi kiransa iyanan su ne ikonsa ba zai kira wata al'umma ba amma shi annabi manzo Allah sallama aikinsa shi kundum ne shi sallallahu alaihi sallama shi gaba daya ayyuhal ladina amanu ake cewa amma annabi Musa ya ake ce masa ya bani Isra'il annabi Isa ya bani Isra'il annabi Nuhu ya qaumi annabi Hudu ya qaumi annabi Salihu ya qaumi annabi Shu'aibu ya qaumi kowa iya mutanansa yake kira amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi gaba daya ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'an ni manzan Allah ne zuwa gare ku gabaki ɗayanku ya tabbata a cikin sayul bukhari da muslim hadisin jabir dan abdullahi Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa utitu khamsan lam yutahunna ahadun min al-anbiya'i qabli Allah ya bani wasu abubuwa guda biyar ba wani annabi da Allah ya bashi irin wannan abubuwan na daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ciki yake cewa wa kana annabi yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'amma daga ci abuwa biyar din nan a kowane annabi ana aiko shi zuwa ga mutanansa kadai ni kuma Allah ya turo ni zuwa ga duniya baki daya ya zo a cikin hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'istu ila al-aswadi wal ahmari ni kan an aiko ni zuwa ga mutanen da suke baƙaƙe da waɗanda suke jajaye to sai dai da yawa daga cikin mutane walakin na aktaron nasi la ya alamuna da yawa waɗansu mutane ba su sani ba don haka ba sa bin annabi sallallahu alaihi sallama a matsayinsa na annabinsu saboda wato saboda ganganci da kuma rashin rabo kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya gaya manzo Allah sama wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin komai yadda kake kokari kake so kake kwadayin mutane duk su zama mu'minai to da yawan su ba za su zama mu'minan ba shi yasa za ga shi duniya mutum biliyan 8 ne a duniya amma musulman cikin duniya gaba ɗaya ba su fi mutum biliyan 1 da 600 ba kaga ragowar kuma ana kirga musulunci wai shine addinin da addini na biyu cikin addinan da suka fi kowanne yaduwa tare da cewa duk wanda a cikin mutum biliyan takwas din nan wanda ya balaga bai imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wallahi sai Allah ya shigar da shi wuta sai dai in a can cikin ƙurgurmin dokar daji yake bai taɓa ganin wani ɗan adam da ya gaya masa cewa Allah ya aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda kuma a wannan lokacin samun irin wannan mutanen da wahala da wahala amma in an same su la'alla sai wannan yanzu mai musu uzuri sai Allah yake cewa in tuti akthar akthar man fil ardi yudhilluka an sabilillah dai wa mutane in ka bi su za su batar da kai gaburan tafarkin Allah waya kuluna waya kuluna mata hadal wa'adu an kuntum sadiqin kullakum mi'adu yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun waya kuluna sai kaga suna zuwa suna tambaya ka suna cewa su mushrikai saboda huce gona da iri da izgili da jahilci to kana cewa alkiyama za ta tashi za a shigar da wasu aljanna wasu wuta to yaushe wannan alkawari zai cika in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke to ku gaya mana ranar da za a tashi alkiyama ma'ana kamar su su in magana alkiyama ce in an ce za a tashe ta gobe su ce yanzu muke so kamar da Allah ce ya sta'ajilu biha alladhina la yu'minuna biha wal ladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annahu al-haq annaha al wato su suna da gaggawar alkiyama ta tashi amma mu'minai tsoranta suke ji shi yasa zaka ga jahilai sai ka ji mutum ya ce wallahi in za a tashi alkiyama in ka san za a tashe ta inda ka san mecece alkiyamar ai komai shirin ka zaka ji tsoranta saboda a nan ne fa za a zo a tsaya kowa ya tsaya a gaban Allah yau mai kumun nasu da rabbi alamin Allah ya ce ƙulka gaya musu sallallahu alaihi wasallam lakum mi'adu yawmin kakku damu akwai alkawari da aka yi <coughs> naku na musamman ya ku mutane na wata rana wannan ranar in ta zo la na anhu sa'a ba za ku yi jinkirin zuwa ba ko da sa'a ɗaya, wala mun kuma lokacin bai ba ba za ku je kafin zuwan lokacin ba dole sai lokacin yayi kuma idan yayi din dole za ku je saboda me kuke ci na baka na zuba Allah ya cishe mu alkhairi ya sa idan ranar ta zo mu tafi muna jin daɗi da walwala da farin ciki mu shiga aljanna ba tare da hisabi ba na. wa qala allazi أكبر لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تعمروننا إذ تعمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأثروا الندامة لما رأوا Allah Allah ya sa mu cika da imani to bayan Allah ya gama magana akan tauhidi ya magana akan annabta ya magana akan tashin alkiyama ga baki ɗayansu a ayoyin baya to sai kuma Allah subhanahu wataala ya ambaci irin yadda wasu mushrikai suke inkarin Alƙur'ani da ragowar littattafai da Allah ya saukar wanda inkarin da suke abin da sa ba su yarda da littafin ba saboda littafan sun kunshi bayani akan tashin alkiyama da tabbatar da hisabi da tara mutane to sai Allah ya ce wa qala allazina kafaru wanda suka kafirce sun zo suna cewa lan nu'mina bi hadha alquran kai ka fa daina kiran mu ba za mu yi imani da wannan alqurani ba wasu ke ga manzo Allah sama. wala bil ladhi bayna yadayhi duk littattafan da kake cewa ma an saukar su attaura su injila su zabura duk ba za mu yarda da su ba sai Allah ya ce to walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbih da za ka ga lokacin da za a tsayar da azzalumai a gaban ubangiji a kirawo manyan da ƙananan shugabannin batan da waɗanda suka bi su akan bata yarji'u ba'dhum ila ba'dil qawl wa'annan suna mayar da martani na magana akan wa'ancan suna wallahi laifinku ne suna wallahi ba laifinmu ba ne ku da ba ku bi mu ba da kaza ai da kaza da kaza to yanzu Allah ya fassara mana me suke cewa yaqulul ladina stud'ifu wayanda su ne aka fi karfin su su ne na ƙasa wayanda suka yi biyayya su za su buɗe baki su dinga faɗa lil ladina stakbaru zuwa ga manya laula an antum kunna mu'minina wallahi ku ka janyo mana ba dan ku ba da tuni mun zama mu'minai qala alladhina istakbaru su kuma manyan sai su dinga fadawa lil ladhina istud'ifu sai su dinga mayar da martani ga wayannan na kasan anahnu sadadnakum anil huda mu ne muka zo muka tilasta muku muka tokare ku muka karkatar da ku ga buran tafarki ba da izja'akum bayan kuna kallon shirya ta zo muku kuka ki kuka bi mu kuka ki ku bi shiryar bal kuntum mujrimin wallahi kuma masu laifi ne daga kan muna da laifi kuma kuna da laifi waye ce ku bi mu to yanzu ton ya dawo hannun su kananan wa qala allazina stud'ifu sai su na kasan masu raunin ko wanda aka raunana din sai su dinga cewa lillazina ladina stakbaru ga wayannan su na sama din manyan E mun ji ba zuwa kai ku dauke mu kuka juya da mu ba amma bal makarul laili wan nahar makircin da kuka dinga kulla mana cikin dare da yini wasu a sa'a a tsoratar da su wasu ayi kaza wasu ayi kaza shine yasa muka muka bar muka bar tafarkin Allah ista'muruna an nakfura billah tunda zuwa kuke ku samu mu bar tafarkin Allah wa naj'ala lahu andada mu dinga sanyawa Allah kishiyoyi to a lokacin wa asarrun nadamata sai su bayyanar da nadama su lammara awul azaba da suka ga azaba kiri-kiri asarra tana zuwa da ma'anar ɓoyewa kuma asarra tana zuwa da ma'anar bayyanawa don haka tana cikin kalmomi na al'adda kamar yadda <clears throat> malamai suka faɗa wasu kuma suka fassara ta da zahirinta wa asarrun nadamata sai suka ɓoye nadamar a cikin zuciyarsu saboda kafircin da suka yi ba wanda ya nuna wani yayi nadama Allah ya ce waj'alna al-aghlala fi a'naqil ladina kafaru sannan sai muka sanya mari da sasari a wuyayen a wuyan wa'anda suka kafirce muka yi wuta da su Allah ya ce hal yuzawna illa ma kanu ya'maluna dama za a saka musu ne in ba da irin abin da suka kasance suna aikatawa ba raka duk abin da mutum ya mutu a kansa to da shi za a cika masa shi yasa kullum addu'ar mu musulmai ya Allah ya ubangijinmu ka sa ran da za mu mutu to a lokacin ba mu da tabo a wajen ubangiji ka sa duk kusa kuranmu da muke yi kafin mu mutu ne da zarar mun zo mutuwa kuma an duba mu sai a ga mun fi tsafta fiye da kowane lokaci na wa ma mafi fi qaryatin wa ma arsalna fi qaryatin نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون الله يتي وما أرسلنا في قرية من نذير داما بمتبع أيك ونمنزو مي غرغئي بتكين وتا القرية فوان غري illa ƙala mutarafuwa sai ya game da ƙalubale sai kajin mutarafuwa masu ni'ima a cikinsu masu kuɗi masu arziki masu mulki waɗanda Allah ya wadata su sai an samu su a cikin su zaka ji suna cewa inna bima ursiltum bihi kafiruna mu bu mu yadda da abin da aka aiko ku da shi ba ba za mu bi ku ba yan damfara ne ku yan ciwaciwa ne ku sai kaga ana fada tsakanin masu kira zuwa ga addinin Allah da wasu daga cikin masu kuɗi amma wannan ba yana nuna sukar kuɗi ko masu kuɗi bane a'a bayanin abin da ya fi faruwa ne galibi talakawa sun fi sallamawa wajen biyayya ga abin da Allah ya aiko da shi shi yasa talaka ya fi samun chances dama na ya shiri fiye da mai yanzu ku duba a nan masallacin da muke zaune ina kyautata zaton da za a bibiya a caja kowa a duba akawun ɗinsa ba wanda ya mallaki miliyan 100 tasa ta kansa saboda hajiya yanzu in kin mallaki miliyan 100 ai ba za ki zo ba sai da ki aiko da sadaka kawai ko ba haka bane ko ba haka ba kuɗi ba sai dai ku aiko da sadaka ku ce ga wannan abu a ramma <laughs> kuma yawanci mutum ya ɗau nauyin abu sai kaga shi baya fa'idantuwa da abun ya koma gefe kawai yana aini na ce a saka wannan shirin a waje kaza aini ne aini na ma ɗau nauyin karatun gaba ɗaya aini ne kaza sai kaɗan shi yasa kullum nake yi wa mutum munna in ga Allah ya ba shi hali kuma amma zuciyarsa tana nan irin yadda talakawa suke kokarin neman aljanna ta hanyar sauraro da zuwa shi ma haka yake akwai mutumin da in yi gina maka masallaci ba aka taɓa ganin sa a masallacin ba ko hanyar masallacin ma ba zai zo ba shi ai yayi nasa kuma sai ku zo ku yi naku amma in Allah ya taimake ka yanzu ka je Saudiya abin da zai burge ka sai ku zo kuna sallah da mutum in ba a harami ba ne kai ko a harami ɗin ma ko a me ya riga ka fara kuka ana sallah kuma ka riga shi gamawa ya riga ka fara addu'a a bakin ka'aba kuma ka riga shi tafiya amma watakila duk abincin da kuke ci da gidan da kuke kwana an ku ɗalibai ne shi ya ba da kuɗin da ake bayarwa kantar da ka game da ita tana raba laban irin labanin mara'i ɗin nan da zamzam da abinci da kaji hanya <clears throat> shi ya ba da ita wanda mazajen kuɗi suke fitarwa su yi aikin alheri mutum ɗaya sai fitar da kuɗin da su ta kai biliyan hamsin wallahi amma wannan ba zai hana shi zuwa masallaci ba shi kai akwai mutumin da na sani shi zai zo ya share masallacin ya buɗe masallacin ya saka turaren wuta a kowace kusurwa a masallacin kuma shi ya gina masallacin kuma shi zai kiran sallah wannan an san shi sama da shekara 20 haka yake a nan ne za ka ga malamin da zai zauna ya koyar da kai akan kujera za a ce yau shekararsa 40 ko 50 yana kan kujerar nan yana koyarwa bai taɓa fashi ba sai dai in ya je hajji ko umara amma ko fita ma ban madina baya saboda wannan karatun duk wata larura in ta taso masa kowane appointment ya samu ba zai ba yana nan amma abin da zai waka mamaki yanzu kun ga taron nan naku akwai karatun inda muke zuwa karatu lokacin a harami a madina taron nan naku bai kai taron da muke yi ba a gaban wani malami makaho ne tun yana ɗan shekara goma sha wani abu ya makance baya gani amma ni tun da nake tun da na fara karatu har na gama ban taɓa ganin ya yi fashi ba sai dai in baya nan to mu ma ba ma nan in dai baya nan to mu ma ba ma nan abinda nake nufi irin lokaci ne da an yi hutu kowa ya tafi gida ko an tafi maka da an daɗe an tafi hajji amma ko irin umara azumin nan sai an so ƙarshe don a ba mutane dama su tafi su je su yi umara a goman ƙarshe sannan ne yake dakatawa saboda yawancin ɗalibai da masu zuwa da sun tattafi to shi kuma in ya dakata kuma wani abin yake na ibada amma a hakan ba wanda yake ba shi ko sisi sai dai shi wata ran ya ce duk wanda yake da wata bukata ko zakka ko sadaka ko wani abu ya rubuta sunansa ya faɗa abin da yake bukata wallahi za mu dinga neman takardu da Allah ce ba dama da safayar takarda rike tafiya ko da za a ce a rubuta sunaye za ka ga an fara wasiya ina kake ce na tafi siyo littafi dawo to shek ya ce a rubuta sunaye ka ga an dawo kawai za ka rubuta sunanka wani ma da fatan ko Allah zai sa a rubuta da zai tafi maka ko wani abu sai rubuta ya sainin ce da Allah gashi ka sa a cikin littafin ka in shek ya ce a bada sunaye ka bayar kuma wallahi ka bayar din ba wanda ma zai kula ya ce wani ne wani kabawa tunda ba keke da keke ake ba an kaji ana a shanshana ba kanshi ne <laughs> karamin kuturwa shi yake allazi wahidin <laughs> babba fa <laughs> saboda haka idan muka tara takaddun sai ya dau ma'aikata dama kowa ya rubuta kasarsu da kuma department din da yake a faculty kaza sai ya samu sai ya ce to da Allah a ware takardun kowa a ware masa a kowace ƙasa a ware iya na 'yan ƙasar duk sai a ware gaba ɗaya sai ya ce to a nemo wanda aka san kullum yana zuwa ya duba waɗannan duk 'yan ƙasan ne kuma ya je ya yi list ɗinsu ya rubuta su sai ma a yi list a rubuta a kwamfuta a bashi a ce ya duba ya ga duk 'yan ƙasan ne kuma duk ya yadda cewa su kan zo karatu Eh, in dai an san ɗaliban ilimi ne kuma suna halartar karatu sai a yadda to in an yadda shi kenan ala an tashi kuɗin da ake fitarwa za su ba ka mamaki kuma shi yake bayarwa ɗan littattafai kake so wataran a bada littattafan wataran kuma a bada kuɗin littattafan yanzu kamar taron mudin nan a ce kun ga ai mun kai wajen mutum nawa don a lalace dai an fi dubu a nan har da sama to shi kenan sai kawai a ce malam alaran matukur jakada ko kuma tun da batun kuɗi ne bari in yi misali da ne ko kuma dai alaran tun da shi attajiri ne to kawai sai misali alaran ma ce to duk wacce ta take halatta karatun nan a ba ta naira 250 ko 300 nawa zai karar don allah da yawa kuɗin to amma kun samu mamaki wannan mutumin ne aka gaya mana cewa ya yi shekara 20 bai taɓa rasa kabbara harama a masallacin annabi sallama na sallah a zahar ba kuma tsakaninsa da masallacin tsakaninsa da masallacin ya yi tsakanin nan a gege zuwa airport da nisa ko ba nisa kaga da nisa ko zuwa airport to kullum kuma sai ya tashi daga aiki a jami'a sannan zai tafi tuni ya yi ritaya amma ya ce shi ba zai daina koyarwa ba sai ya mutu saraka yana koyarwa a kyauta baya karɓa ko sisi to don haka kai ma in kana gabansa ba za ka ji kyashin kai ma ka ɗauka ka bayar ba to ire-iren waɗannan suna da yawa kwanaki da aka ɗau hoton wata makaranta a kano ta alƙur'ani da irin yadda ake karantar da yara alkur'ani sai wani abokin mai zo ya ɗauka to shi balarabe ne sai zai sa a snapchat da ya sa a snapchat ya rubuta nambar wayar wanda in mutum yana bukata ya taimaka makarantar zai tuntuba wallahi daga qatar daga kuwait daga saudi arabia sai da aka ba mutane haƙuri wannan yana shi zai gina in za a siyar da gidajen unguwar zai gina makaranta gaba ɗaya da wuraren kwanan ɗalibai da wuraren malamai kuma wannan mutumin da yake gaya maka haka zaci jahili ne wallahi watakila har ga hadda ƙur'ani dama inda aka san darajar gora a nan ake nema mishi ganyi ga hadda ƙur'ani ga tarin hadisai gashin an zo karantarwa su ne a gaba-gaba za su su ne a sahun farko a masallaci to don haka abinda ya sa na faɗa muku wannan labarin don kar mu zaci cewa wai a ko'ina mawadata su ne batattu a'a sai dai mu a nan inda muke rayuwa idan kina da wani mawadaci allah ya sa mijinki yana da kuɗi ko mahaifinki yana da tarin kuɗi ko ɗanki yana da tarin kuɗi ko ɗan uwanki yana da tarin kuɗi in yana yin wasu abubuwa na alkhairi gaya masa to kuma kai ma ka dinga zuwa inda musulman suke zuwa kakka dogara da iya wannan aikin kawai don watakila Allah ya jarrabe ka sa aljanna ka kuma ba a nan ɗin kawai take ba a can ɗin inda su ma talakawan suke zuwa ta yi ya zarto in ka shigo nan ma za ka samu aljanna akwai wanda kai sai na abubakar taimaka wa manzo Allah sama amma duk inda mu manzo Allah sama ya shiga da shi ake tafiya saboda ka ba sponsorin kawai za ka yi ba ka zo kai ma a da kai wani mai kudin sai ga sallah ma bata cika wani damun sai yayi da yawa ba tunda ya taimaki masu sallah taimakon masu sallah yana da muhimmanci amma kuma sallan ma tana da muhimmanci shi yasa kuma duk wanda kaga yana kokari a irin wannan ka karfafe shi ya ci gaba kaga bai kudi ya daga hannunsa yana roƙon Allah aljanna ko kaga yana kuka yana sallah ko kaga yana zumudin kar sallah ta wuce shi a cikin jam'i wallahi ka karfafe shi ka kuma nuna masa a irin wuraren da muke zama ba a cika samun masu irin haka ba ka ci gaba da roƙon Allah ya karɓi ibadar da kake Allah kuma ya sa ka mutu akan wannan kyakkyawan tafarkin kuma Allah ya sa ka a cikin aljanna don ƙarshe ke nan dama aljannar inda ba don aljanna ba mai zai sa ka ɗauki kuɗinka masu mahimmanci kai wani abu da su sai don aljanna kawai to Allah ya ce illa kala eh, mutrafuha wayanda Allah ya ni'imta su da arziki sai kaji suna cewa inna bima ursiltum bihi kafiruna mu bamu yarda ba mun kafircewa abin da aka aiko da aka aiko ku da shi na'am wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin na'am sai Allah ya ce wa qalu zaka ji suna cewa nahnu aktharu amwalan wa auladan to yanzu mu in muka bi ku ma in ma ba mu bi ku ba mai matsala mun fi ku kuɗi mun fi ku ƴaƴa wa ma hanu bi mu'azzabin ai muna da kuɗi mu ba za a azabtar da mu ba shi yasa sai kaga wani ya zo ya tarwa inda suke bin Allah suke kira zuwa ga addinin Allah wai saboda takama yana da wani cikin change wanda an aka hada sa da na bilget. Gates ko labarinsa ba za a ji ba to ko shi ne bill gates ɗin ko shi ne wanda ya fi bill gates wallahi in bai ba Allah ba sai Allah ya babbaka shi Allah ya ce a ya annama numidduhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil khairat wai zatansu shine abinda muke ƙara musu mu ba su na kuɗi wai gaggawa muke wajen ba su alheri balla ya shirin kawai jahilai ne basu sani ba Allah ya ce fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum wayannan kasassu mutane masu kasassun zuciyar kan dukiyarsu ko ƴaƴansu su burge ka inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya Allah dai kawai yana nufin ya azabtar da su ne da wannan dukiyar tasu a rayuwar duniya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafiruna ransu ya fita suna kafirai kuma su je su game da azaba kaji suna cewa ma aghna anni maliya wayyo Allah na dukiyata bata wadata mun komai ba halaka anni sultaniya mulki na ya sa na rasa komai na rabu a lahira amma Allah zai ce khuduhu ku kama shi ku danke shi fa gulluhu ku sashi a cikin mari thumma aljahima salluhu sannan ku shigar da shi cikin wutar jahim thumma fi silsilatin sannan za ku shigar da shi din ku sashi a cikin sarka zar'uha tsawon ta saba'una zira'in faslukuhu a sha shi a ciki tsawon ta tsawon zira'i saba'in haka za a masa ɗaurin huhun goro a wurga shi a cikin wuta saboda ba wai don yana da kuɗi ba saboda bai yi imani da Allah ba kuɗin nasa kuma ba su taimake shi ya je lahira ba shi ko kuɗi abu na farko ya sa ka shiga aljanna wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirata ataka ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فسي الله تقول إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر walakin akthar an-nas la ya'lamun Allah ya ce kul ka gaya musu inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u ubangiji na shi ke shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama yau mutum yana talaka gobe Allah ya mai da shi hamshakin mai kuɗi. wannan duk kun gani mun gani dare ɗaya Allah kan yi bature in ji bahaushe ga mutum an yi azumin nan da shi yana fankan fayau talaka tilik ba shi da ko sisi amma baɗi kuma ya zama shi ne shugaban masu kuɗi ma gaba ɗaya masu kuɗi suna zuwa suna tsara masa wa ya kuma ubangiji wata wata'ala shi kaɗai ne in ya ga dama yake ƙuntatawa mutum a cikin arzikinsa saboda jarrabawa kana mai shi gobe ka koma mara shi kana kai ake zuwa a roƙa a wajenka gobe kuma ya zama kai kake roƙa da kai kake roƙa yanzu a wajenka ake roƙa asa sa'ilin zi hajatin in mana'tahu min as-su'l yawman an yakuna lahu ghadi da yawa akan samu almajiri mai roƙo wanda yana da hali ya zo ya roƙe ka ka bashi kuma gobe ya zama Allah ya bashi kai zaka roƙa a wajensa alaran ma yake bani labari shekaran jiya na wani bawan Allah wani mai roƙo ya zo yana bara yana dan Allah a taimake shi ga shi ga iyali ga kaza ya ɗauko naira 200 ya bashi can an jima kuma ya tura wa budurwarsa naira 200,000 ita kaɗai shi ne wani yake masa faɗa ya ce kai kwadon Allah ka ci tsoron Allah maka ina ma laifin ka ɗauko 20,000 tun da iyali da komai ka bashi in so ita sai ka tura mata tun da dai wanda duk za a ba wa 200 aka bashi 180 ai ba karansa ne ya kama ba ba ko ba haka ne ko ke ce kwana sun za ki yarda da haka ita kanta budurwar da za a gaya mata cewa an ɗau dubu ashirin a ciki an ba wani almajiri da fatan allah ya shirye mu ni da ke gaba ɗaya in ba daidai muke kai ba in kuma wani abu muke ya haɗa mana alheri to allah ya tabbatar mana da shi za ta ce in dai yar halal ce za ta ce ta gode ba za ta zage ka ba amma biyu nan da ka tura mata ka ba wa almajiri naira dubu biyu, ka ba almajiri naira ɗari biyu. to abinda zai faru da takila za ta ce wata shege ya turan 200 mahaukaci sai ya sake turo wata ma shi kuma wannan da aka ba shi 200 zai ce Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara arziki to alaran ma yake ban labari ya ce yanzu wannan mutumin yana neman abin da zai ci ma baya samu ina ruwan Allah ni kwa na ce yanzu haka da za a bibi wannan almajirin shi kuma watakila Allah ya azurta shi to shine qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakin aktharan nasi la ya'lamun sai dai da yawa mutane bin sani ba Allah ka azurta mu Allah arzikin nan tunda naka ne kai kake bayarwa Allah ka ba mu Allah tunda jarraba wannan kai kake jarraba mutanen da kaga dama tunda Allah ba mu kaɗai ne mutane ba kana da wasu da zaka jarraba su mu dai ba ma bukata Allah kakka jarraba mu da rashi Allah ka ba mu arziki ba shi kenan ba kai arzikin ba ka huta ba yanzu a ma in ya samu wasu kuɗaɗe masu yawa ai faɗi ba zai zo tafsirin nan duk ma inda za a tura shi sai ya ce a bari ya ya wani alaran manya ne a je a shagala da ana ta abubuwa kawai malam Allah ya karo arziki wa ma wa ma Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa dukiyarku da 'ya'yanku ba fa sune suke kusanto da ku zuwa gare mu ba zulfa kusanci yawan dukiyarka ba shine zai sa Allah ya soka ba yawan 'ya'yanka ba shi zai sa Allah ya soka ba sabanin mu yanzu a duniya in kana da abokanai sai kaga wanda ya fi kuɗi kawai shi ka fi so saboda ya fi kuɗi amma ta'ala Allahu an zalim shi Allah abin da ya fi so a gare ku illa man amana wa amila salihan wanda Allah ya fi so shine wanda ya imani yake da cikakken imani shi imani maza Allah sama yake cewa kusan kaso saba'in da yan kai ne bid'un wa saba'una shu'uba wanda yafi kowanne nisa shine tabbatar da ma'anar la ilaha illallah kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma rayuwarka ka gina ta akan la ilaha illallah tare da gaskata la ilaha illallah muhammadur rasulullah da kaunar Allahu da muhammadur rasulullah din da miƙa wuya ga Allahu da muhammadur rasulullah din da biyayya ga Allahu da muhammadur rasulullah din da duk abin da la ilaha illallah take bukata wannan shine karshe a imani sannan kunya ma wani bangare ne na imani kyauta da mutunta mutane wani bangare ne na imani to wani ta bangaren kunya imanin saragagge ne ko ba haka bane sai ga shi yana da sallar darafa, yana da azumi amma mara kunya ne zai iya taka kowa zai iya faɗa komai a gaban kowa wani kuma shi yana da imaninsa ta ko'ina amma ta ɓangaren kyauta ne marowaci ne sosai wani kuma gashi mumini ne amma kuma ya dora wa kansa ƙarya kaga imaninsa yana da eh, akwai ɗan matsala a can wani kuma ga shi ba shi da ƙarya ba shi da komai amma sai dai shi sallah ce take wahalar da shi in ma za a yi sallah sai dai a yi yar faki ba yawa sai lada caccaken kuciya ko kotan kuciya shi kuma jarrabawarsa kenan amma azumi duk litinin da alhamis akwai azumi a bakinsa to wannan mumini ne amma dai ta bangare kaza yana da ɗan rauni to wanda ya fi imani shi Allah ya so wa amila salihan aiki nagarin shi ne yake haɗuwa ya ba da imani fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa'anda suke haka to sune Allah zai dinga ninninka musu sakamako saboda aikin da suka yi wa hum fil aminuna wato wa'annan sune suke cikin ɗakunan aljanna ba ruwansu da wata azaba a kira'ar jumhur kenan a kira'ar hamza kuma wahum fil ghurfati aminuna a cikin daki na aljanna sai zama al-ghurfatu shi ma dai da ma'anar jinsin al-ghurfa kenan shi yasa manzo Allah sallallahu kamar da yake cikin hadisin Imam Muslim da Ibn Majah hadisin Ahmad ya kashi a cikin Musnad ya rawaito shi daga Abu Hurairah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum Allah baya kallon kamanninku ba kuma ruwansa da dukiyarku walakin inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah zukatanku yake kallo da kuma ayyukanku dukkanki ba kanki ne zai cece ki a wurin Allah ba zuci kyan zuciyarki da aikinki mu mu ne aka yadda mu kalli kyau yanzu ka ka aran ma mace in ya ganta ba ta da kyau ba zai aure ta ba misali ko ba ka ba aran ma ya aure <laughs> kuma ba za ka ce ya yi laifi ba saboda shi ɗan adam yana duba kyau ne ko ba gaskiya ba alal misali yanzu wance an ka ce mata ga wani ga wani mai gemu alis suna mai abin nan sai ta ce mai sana'arsa malamin makaranta ta ce ka san alkawari da wani wallah ba na so in saba mai alkawari ta Allah ji ɗan rabi usman baba ya ce da ta fito in ta gan shi ba shi da mota sai ka ji ta ce faskare ya ƙare <laughs> ku yi wa Allah maza da mata ku riƙe sunnar manzo muhammadi na aure yake ta wa'azi a ciki yake faɗan irin yadda yadda mata suke duk da su maɗin da ya samarin ya ce tuni na daɗe ina yin nazarin ku samari ya faɗi kuma yadda su ma samarin suke ƙayan ƙarya ne to amma yawanci abin da ke sa samarin ƙarya saboda matan su ɗin wato kogo ne sai da hayaƙi ko zuma ce sai da hayaƙi kamar yanzu yadda muke ta faɗa akan mata suna make ni ina ganin tukuna ya kamata a saita ƙwaƙwalen samari su fahimci cewa appearance na mace ba shi ne ba shi kadai ne ba eh, shi din appearance din ma matters amma dai ba shi ya kamata mu bawa priority da yawa ba to lokacin da mace ta san da ta yi make up da kar ta make up a wajen maza duk ɗaya ne to za ta tsaya ta yi abin da ya fi dacewa sannan kuma su ma matan sai mai musu wa'azi haka su ma samarin da suke karyar ai saboda matan ne ba wani lokacin ba sa jin yare sai irin wannan shi ne kaɗai abin da suke fahimta to da za a daidaita ba ce ka ki so kuɗi ba ki so kuɗi kowa ma yana so mu kanmu ɗin nan ma muna so har ma yanzu ina so ba alaran ma kaɗai ba to amma duk da haka shin shine end of discussion ƙarshen bayani an gama a'a ya kamata in za ka sashi ma kakka shi a farko-farko ya zanto yana cikin supplementary conditions wasu sharuɗa ne wanda dai ko ba su za a iya maleji a tafa haka amma in dai mai su ɗin ya zo in ya cika ragowar ma sai a haɗa a tafi ya zo a cikin hadisun sai da na aliyu allah ya ƙara yadda a gare shi mazala sama ke cewa inna fil jannati la ghurafan haƙiƙa a cikin aljanna akwai wa'ansu ɗakuna tura zuhuruha min butuniha ko yura zahiruha min batiniha in ka shiga cikin aljanna ɗakin wanda yake cikin ɗakin yana kallo mutanen waje ana nuna masa kama a cctv amma kai da kake waje baka ganin wanda yake cikin ɗakin sai man sai wani balaraba kawai ce ya rasula wannan ɗakunan na suwaye wannan alghurfat din sai zala ce liman tayyibal kalam wanda za a ba wannan aikin su ne waɗanda in za su yi magana a duniya suna tsayawa su faɗi magana mai kyau ko da kishiyarta za ta yi magana ba zancen in faɗa maka maganar da za ka yi wata kana tuna ta saboda bakin ciki wai saboda nima raina ya ɓaci irin waɗannan mutanen ba su da kyan hali kuma Allah ba ya san su kuma ba su a cikin waɗannan ɗakunan wa at'ama ta'am da waɗanda suke ciyar da abinci ga masu bukata marowata ba su a cikin wannan ɗakunan wa adama siyam da mutumin da koyaushe cikin azumi yake yayi ramadan in an gama yayi azumin Eh, sittu shawwal in ya samu dama in an gama ya yi azumin arfa in an gama ya yi azumin tasu'a da ashura in an gama ɗan tsawon lokacin da za a ɗauka ya yi litinin ya yi alhamis ya yi ayyamul bid duk wani azumi da ake yi wani ceremonial azumi za ga yana yinsa wa salla bil laili wan nasu niyam da kuma wanda yake tashi yake yin sallah cikin dare mutane suna bacci to wannan su ne hum fil ghurfati aminun Allah ya samu a cikinsu. ne su wallazi ne ya yas'auna fi ayatina mu'ajizina ulaika fil azabi muhdarun amma waɗanda suke kai kawo da gaggawa fi ayatina cikin ayoyinmu wato wajen yin raddi da komar da ayoyinmu da suka mu'ajizi na suna masu ganin cewa sun fi ƙarfinmu a abin da suke riyawa to ula'ika fil azabi muhdaruna wa'annan su ne wa'anda za a sa zabaniyawan mala'iku su kawo su inda za a yi musu azaba kuma a yi musu azaba na'am قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو hmm. وهو خير الرازقين ya ce ka gaya musu cewa ubangiji na shike shimfida arziki ga wanda ya ga dama kuma in ya so shi ke danƙe arzikin wama fakta min shay'in kuma duk abin da ka ɗauka ka bayar fa huwa yukhlifuhu Allah ne zai mayar maka da abin da ka cire wa huwa khairur raziqin lalle Allah shine mafi alkhairin masu arzurtawa wato wannan aya tana buƙatar dan ƙarin bayani kadan insha Allah gobe za mu tashi akan ta aya ta 39 abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana hada wa sallallahu sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ciki akwai tambayoyi assalamu alaikum malam da fatan alkhairi ya kokari Allah ya saka da alkhairi tambayar ita ce miji ya saki matarsa saki daya kuma har ta gama idda bai dawo da ita ba za ta iya kula duk wanda yazo zai aure ta me zai ku hana daga Zainab Adam kwarai ta kula wanda duk yazo zai aure ta ko ba komai ma abu gijuji dan aji kukan gwazar ma shi wa ya ce sake ta dawo da ita malam Allah ya saka muku da alkhairi amin malam mace ce mijinta ke kawo mata cefane na kullum to sai take rage kaɗan daga ciki idan ya taru sai ta yi alheri da shi a waje to yin hakan ya halatta e na ɗaya inda ba zai cutar da gidan ba na biyu inda ba ta yi ko mijin ƙarya ba na uku kuma inda cewa mijin ba zai damu ba kuma na ƙarshe idan Allah take yi to ba laifi amma in ya zanto sai ta takura gidan take yin alheri to bai halatta ki ɗau abun wani ki alheri da shi ba alherin shine ki kashe kudin a cikin gida ko ki kashe kayan cefanin a cikin gida to ladan da zaki samu ya fi wanda kike zaton zaki samu a waje domin aikin gidan ma alheri ah, malam mutum ne yake al'ada ta kwana biyar haila ta kwana biyar to sai jinin ya rikice idan ta fara sai ta yi kwana goma sha wani abu to yanzu ya za ta yi da sallah da azumi don tun kafin azumi ta fara yi har yau bai ɗauke ba to nan shawara biyu shawara ta farko tafi wajen likitoci ki tambaye su wannan jinin na me su sun sani ai amma ba su gane ba za su iya yin skanin su gano idan suka ce miki e yanayin ki ne saboda kaza da kika kin yi planin ko saboda magani kaza da kika ko saboda abortion ko saboda kaza daga cikin abubuwan da ka iya janyo haka su masana jini sun sani a wajen likitoci to inda suka ce miki sunansa jinin al'ada to sai a zo a ba'a'ida ƙa'ida ta shari'a da iya adadin kwanakin da jinin al'ada yake yi tunda shari'a za a fara gabatarwa kafin wani abu in kuma suka ce a'a wannan jinin sakamakon ka zaki zuwa amma ba jini ne na period ba tunda jinin period ne kwai ya fashe to wannan ba fashewa kwai ba ne matsala ce daga jijiya to ba ruwanki da zaki sallaki zaki azuminki ko da jinin yana zuba kawai sai dai ki ɗau matakin tare shi don kar ya dinga bata ki wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma da kanki ma zaki iya aunawa shi jini da aka tambayi mazala sama ya ce shi jinin haila jini ne mai ɗan launin baki-baki kuma ana gane shi damun aswad yu'raf yawanci mace in dai ba irin ɗan stain bane irin alama ce ta jirwayen jinin in dai har zai fita ko da dugu ɗaya ne yawancin mata suna iya gane wannan ba na al'ada ba ne to in an iya ganewa tun daga nan in dai ba jinin al'ada ba ne to ba abin da zai sa ta tsaye da azumi dama ai ana tsaye da azumi ne saboda al'ada ana tsaye da sallah ne saboda al'ada to in dai har ta gane haka shikenan ba ta gane ba kuma ta je wajen likitoci su gaya mata Allah ya sa mu dace kuma shi yasa ni nake ta kokarin ƙara gaya wa mutane a kula sosai da planning wallahi mafi yawan planning ba alheri bane galibi ba alheri bane saboda abin da kake so ka tsayar din in dai ya tsaya to ko kai planning din ba ma dama zai tsaya saboda ba abin da zai ki zuwa wanda Allah ya ce sai ya zo kuma ya zo kawai dai wani lokacin gaggawa ne ake yi na ɗaya kenan na biyu kuma in ya tsaya ɗin ma in dai tsoron talauci kake to baka sani ba watakila yanke talauci za ka haifa sai kuma ka dakatar da shi kuma Allah ya rubuta a kaddara cewa in kin haife shi za ki gama talauci in ki haife shi kuma za ki ci gaba da manejin wannan talaucin har yau matanadi to sai kika zaɓi gwanda ki ci gaba da talauci amma idan saboda medical condition ne mace ce an mata cs an ƙara mata cs kuma likitoci sun ce gaskiya ya kamata ta dakata haka to wannan inda akwai medical report ya kamata kai in ma likitoci suka ce za ta iya mutuwa to wajibi ne a tsaye da haihuwa kun ga wannan akwai condition ko akwai wani critical condition na rayuwa misali kamar musamman waɗanda suke rayuwa a minority wurare su musulmai ne kuma amma su ne minority wanda iyayensu ba musulmai ba ne inda suke rayuwa kuma daban da inda iyayensu suke kuma ba za su iya tafiya da 'ya'ya sama da kaza ba kuma suna tsoron makomar addinin 'ya'yansu to wannan shi ma ya halatta su tsara haihuwar har izuwa suna masu tunanin in allah ya yassare za su dawo yadda kowa yake ko kuma ya zanto ana cikin wani matsi na rayuwa wanda Allah ma ya sani ba wai kin haihuwar ake ba amma ba wai ɗawainiyar 'ya'yan ba a halin da ake ciki a yanzu ma in haihuwar ta zo da za a buƙaci sai an yi aiki ba a san yadda za a wanye ba za a iya marasa rayuwa. kun san yawanci mu mutanenmu wai tsoron wai yanzu ka haifi 'ya'ya saboda uku to ke ku nawa ne a gidanku ya aka aka ce da ke ko da talaucin aikin rayu da har zuwa yanzu kuma kun kula iyayenmu da suka gabata ko matsala almajirancin nan wallahi ba wai yawan ƴaƴan bane <clears throat> abin ya fara ne daga kalcen da kuma lalacewar kwakwalan wasu daga cikin manyanmu. amma ba wai yawan ƴaƴa bane ka je ka gama na masu manyan masu kuɗi masu tarin 'ya'ya da yawa kuma akwai manyan talakawan da suna da tarin 'ya'yan kuma ba wanda ya lalace saboda haka dai abin yana da alaka da yadda mutum yake fassara Allah wanda yake fassara Allah kamar mutum ne inda yawa to kaɗan zai baka to shi ne yake jin tsoro to don haka shi yasa sai Allah yake ta jaraban matanmu da jarabawa da yawa in suka yi planning jini ya rikice ita bata mori planning ɗin ba mijin shi ma bai mori planning ɗin ba duk su takura amma ina kyautata zaton idan aka kyautata niyya Allah zai iya bada mafita so da ka sai a dinga kula ba kowane abu ne zai sa a yi planin ba ba wai kuma ina cewa planin ɗin haram ba ne kai tsaye amma dai ƙayyade iyali ka ga yara marasa kunya za su yi aure wai da matar da yarinyar da shi yaran wai to amma fa ba za mu wuce 'ya'ya uku ba eh wallahi ku kan mu wuce 'ya'ya uku to dan kane ku da ana da ba a wuce 'ya'ya uku ku da an haife ku eh na zage su ai yara na ce ni kuma ai ba yaro bane ni babba ne alhamdulillah at malala ya saka da alheri malan ya matsayin hasbunallahu wa ni'mal wakil sannan mutum zai iya yin karin kirarin da Hausa a cikin wa'azin ka na jiya na maza da kai bayani akan wanda ya kamata a bawa sadaka akwai masu aikin masu aikan cikin ofis din sadakar masu aiki a cikin ofis ɗin sadakar to mutumin daga mutumin da da ya bude organization na taimakawa marayu shi ke fita neman taimakon tare da wasu ƙungiyoyi, sai ya nemo mutane ya ce ya ba su amanar ta shi aikin na raba abin da aka samu shin su ma waɗanda ya kira ɗin su taimaka mishi za su shiga cikin al'amiluna alaiha to da sabarko dai a sani cewa neman tallafin marayu ba lallai ya zama zakka ba zai iya zama zakka zai iya zama kuma taimako ne na sadaka mu kuma jiya muna magana akan zakka ne to amma duk da haka idan shi da kansa din in sai da ya ajje wasu abubuwa da yake rayuwa da su ya ajje kasuwarsa musamman a lokacin azumi kila sana'arsa sana'a ce da take kawo kuɗi da azumi ya dakatar da ita ko ya taushe ta ya rage attention ɗinsa a wurin sai kuma yazo yake yin wannan aikin domin Allah don taimakon marayu to da shi da waɗanda duka suka haɗu suke yin aikin don marayun su rayu don a shiga musu da farin ciki in dai ba sun ce sun yi don Allah ɗari bisa ɗari sun yafe ba suna da yadda za su wanda shi ya fi dacewa gare su in har suka zauna suka yi abu bisa hankali da tunani misali a ce to kenan da za ku je kasuwa ai da abin da za ku samu watakila ba zai gaza dubu kaza ba da za ku iyalanku hidima to tun da dai mun duwa mun ga hidimar ba ta huce shinkafa da kwai da madara da kayan sallar iyalanku da wayar kuma a sa ku a cikin list domin ya zan an mayar muku da wancan matsala ko kuma a ba ku kuɗin domin ya zan an mayar muku da wancan abin to an yaka babu laifi amma mutum ya nema wa marayu taimako kuma ya riga ciki akan kuɗin haramun ko kuma kawai ya ce to shikenan nawa aka samu misali an samu naira miliyan ɗaya ya ce to da shi da ma'aikata sun kashe naira dubu ɗari bakwai a raba marayu dubu ɗari uku wannan kaga akwai zalunci a ciki amma misali in aka yi boca aka ga cewa marayun nan su suka samu kuma ta ma marayun sun amfana da dubu ɗari takwas da hamsin to wannan dubu ɗari da hamsin ɗin an yi maintainin ɗin harkar da su babu laifi biro an sai biro an sai takarda an ɗau ma'aikata an sai kayan aiki an sai kwamfuta an yi waye in dai ba gyaran gangar auzinawa za a yi ba shine ana gyara ta ta sama kuma ana huda ta ta ƙasa to wannan shine bai halatta ba amma in dai ba haka ba babu laifi batun hasbunallahu wani ni'mal wannan ba ƙarama addu'a ba ce, wanda diya san sirrin hasbunallahu wani malauki ba baya rabuwa da ita ita ce addu'ar da da aka tarawa annabi Ibrahim za a sashi a cikin wuta kawai ita ya karanta sai Allah ya ɗauke masa tsoro kuma Allah ya tsirar da shi mazala sassanawa da zai fita yakin badar ita ya karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil da za su fita su hadu da abu sufyan a cikin albadar as-sughra ko albadar al-ukhra aka ce innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil ce hasbunallahu wa ni'mal wakil to wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil din da wahala ka karanta ta baka ga bayan waɗanda suka sa ka a gaba ba sai Allah ya kunyata su kan ka duk wani mugun planning na masu planning hasbunallahu wa ni'mal wakil tana ruguza shi duk wani tsoro yana iya yayewa in aka gaskata hasbunallahu wa ni'mal wakil musamman in ka san ma'anarta ka san in ka ce hasbunallahu Allah ya isan mana kuma ko cutar mutum akai in ya ce hasbi Allah alai Allah ya isa ban yafe ba shine hasbunallahu ai ko sai dai amma ba ko ina ake faɗatta ba in mutum ya kyautata maka ba ka ce masa hasbunallahu wa ni'mal wakil ka kai masa Allah isa kenan yawanci in aka taba ka ko aka yi maka abu kaga ba za ka iya haƙura ba sai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ko hasbiyallahu alaik balarabe in ka ce masa hasbiyallahu alaik to ya fahimci ka masa Allah isa ne zaka ga ya bi ka duk abu yanzu misali ku shiga mota ka ce ya kai ka jidda sai da ya kai ka jidda sai ka ɗauko riyal 100 ka ba shi sai ɗau riyal 20 ya baka sai ka ce ya ka ɗauki riyal 80 ai ba riyal 80 ba ne riyal 40 za ka ɗauka ce shi ba zai ɗau 40 ba kaza da kaza da kaza ce shi kenan ba komai hasbi Allahu alai zai tsaya ya da maka da riyal 100 ka ce da Allah ya haƙuri ba na abin da za ka ba mu kuma an aka ce maka hasbi Allahu alai ka ce masha Allah tabarakallah na gode <laughs> wallahi na sha ganin haka balarabe abin da yake tsoro ka hada shi da Allah in dai kana so ya maka adalci in ka ga alamar ya cuce ka ce to hasbi Allahu alai a cikin goma tara za su da maka da haƙƙinka saboda matsalar shi ne, ko bari ko bajima an aka yi Allah isa sai Allah ya bi kadin abu Allah ko kafiri ne in yace Allah ya isa sai Allah ya biya masa wannan Allah ya isan a duniya domin in ta tafi za ta je har al'arshi ubangiji ya ce wa izzati wa jalali la naki walau ba'dahin na rantse da izzata buwayata da girma na sai na taimaki wannan Allah ya isan ko ba yanzu ba shi yasa wani yana zaune sai kaga azalta kama shi Allah ya isa ci sadaka a guji Allah ya isa hasbunallahu wa ni'mal wakil makami ne babba ya kamata mu'minai su rike shi Allah ya sa mu dace